an ce kai ne coach wato na garko na sarki garkocin da kuma ka karbi coach din kuma gashi kai nasara da wannan coach da ka karba me zaka ce wa eh, jama'a dan ma eh eh <laughs> na zama coach ne kai eh ka zama coach ne <laughs> eh, ga ba coach bane kawai dai eh to yanzu shagon audun tun ga wata wani farin ciki za yi da wannan farin ciki misali akwai lokacin da garkoncin da yake naɗa hannu an ga ka zo ka raɗa masa wata magana a kunne me ka ce masa kawai shawara ne na bashi irin namu da yan dambe mana ya kace masa misali eh saboda ka san ai a yanzu duniyar dambe kamar yanzu da in ce nan ka tsana a gidan nan man ka tsana to ban da babban bakin ciki ba a ce an buge garu yanzu ka ce da baki kenan ko hanci a ni dai kawai na ba shi shawarar mai da ɗan dambe kai ba ɗan nan ba ne eh da ne ba za ka ji ba <laughs> eh. kawai na ba shi shawarar to shagon audin tinga akwai yan gura ma da wato masoyan ku da yawa kuma sun ji daɗi da wannan final da garkuwa Allah ya bayi nasara ya ci wannan mota me za ka ce musu wallahi mun gode addu'a su ne kuma mm. ci gaba da mana addu'a mm. muna godiya da masoya mu muna godiya sosai to shago audin tinga mu dan dawo baya shago audin tinga a tsakanin ka kai da wagon shagon yan sanda mun garan nan da kai dambe Allah baka nasara ka bige shagon audin tinga a Abuja dama bakon yan sanda wagon yan sanda ka bige shi a Abuja yaya dama kuna damba da shi ko kuma damban nan shine dai wanda kuka taba yi da shi wanda aka sa kuka kisa a tsakani ba shi bane na'am gaskiya ba shi bane damban to wanne ne ko abi ne mun yi damba da shi ko zuwan eh. da muka yi wannan masaba ai mun yi damba da shi to kawai Allah ne ka san Allah ne bai kawo kwazo eh an yi damba sosai eh. kuma wa ya gari kuma muka zo muka yi dambe ta zama rigima ta gane ba eh. za a kawo wannan ba saboda ta zama eh. na ga a ramban mu misali misali yan kallo sun ce tun da ka buga baga bahagon yan sanda a <laughs> DD sai ka gudu gaskiya ne ba gudu ne ba sai eh. ka san ko ni yana son ka rinka zagaye gida ko ba haka ba sannan da na buga bahagon yan sanda ba da na buga shi ne washe gari na guce ba sai da na ƙara yin dambe kuma na yi kisa a nan da area kwana na nawa shi ne ya wuce ai rana na buge shi washe gari ya wuce ne eh to amma kuma amma kuma an ce maka amma waya an ce an ce gashi ya je garin hadeji ana so ka zo ku ƙara maimaita wannan dambe an ce baka je ba me yasa baka samu ba ne ba wanda ya mino ya ce wai ga bagon yan sanda yana eh ai yanzu eh. a kwamfutar din dambe eh yana son wannan lokacin garkuwa ya wuta eh. saboda ai kaga garkuwa duk wanda zai so yanzu yaro da babba kudu da arewa yana sai ga ya buge garkuwa ne gaskiya ne kuma duk wanda zai buge shi yanzu yanzu in yaro ya buge garkuwa suna ne eh. yake son yayi ko ba eh. to mu kuma ne ba za mu yadda ba to yanzu kun karbi yakin kenan yanzu yakin Allah sai na hannun mu duk wanda garkuwa zai ramba da su ba alfahari ba ko za a buge na san zai iya ramba da ku gaskiya ne shagon auren tunga kudu da jamus da waka fi jin daɗin dambe ni ba kowa ma har kowa yana jin daɗin dambe da shi ni kawai dambe guda ce kuma ni idan na taka dambe da kai ban taɓa taka dambe da kai in ji tsoro ko kuma wai ina tsoron ka ba kawai na ɗauke ta faɗuwa guda ce guda ce wanda ya san dambe na sani in na taka dambe da kai guda ce ka tsaya mu yi dambe guda ce in na faɗi na faɗi in kuma ban faɗi ba. 'Yan kallo suna cewa baka jin daɗin dambe da dan aliyu dan shaku gaskiya ne ai kakka jima wanda nake jin daɗin dambe da shi ko ba irin shi ai dan aliyu ina jin daɗin dambe da shi shi kawai abin da dai kawai shi gasa ita dambe ya yarda take shi dan aliyu bai tsaye a dambe ai dan aliyu bai tsaye a dambe saboda a damben in za ka diba dan aliyu musu yi shi dambe saboda in fayi ce za ku yi dambe da kun taka dambe zai tsaya ku yi dambe shi kuma dan aliyu ko da yaro ya taka dambe zai dinga gudu zai dinga gudu ba wai ban jin daɗin dambe ai ni ina jin daɗin dambe da dan aliyu in zai tsaya mu dan bai saboda shi mai ƙari ne ni mai ƙari ne ka gane don haka kowa Allah na yaba kowa sa'a to shago audin tinga yanzu a ƙarshe me za ka ce wa jama'a abin da zan ce wa jama'a su muna mm. addu'a su muna addu'a su muna addu'a kuma mm. mun gode da addu'an da suka yi mana kuma mm. ni ma ban ɗebe rawa ɗan Allah so ba za ci mota ba za ka je kai wa kana sa eh, ina bayan sarki kana bayan sarki ka taɓa cin mota ni ban taba cin wani gasa ka taba ci sabon ni ban taba da man gasa ba ma yanzu ah. kana burin zaka yi dan Allah wani kira ina da man gasa man ne duk saura ba buge aka ba sai in na wuce sai zo kawai abu na karshe wani kira wani sako zaka mika yanka sakon da zamu yana mu ma su ci gaba da mana addu'a su ci gaba da mana addu'a da muka dawo bayan sarauta garkon cindo da su dogo mai takwasara mu ma Allah ba mu daushin su sannan su ma mayan na namu irin su dogon kyallu eh, dogo mai takwasara garkon cindo eh. to da sauransu dai eh. muna son su ma kasan in yaro ya taso yanzu akwai wasu abu da manyan 'yan damban mu suke yi idan yaro ya taso ba su son yaro ya taso bai baya gare su to muna son su yi su ɗauke mu hannu biyu su sani cewa fa yaro zuwa gaba shi ma babba ne ko ba haka ba to mu ma haka muna fatan su riƙa mu hannu ɗaya hmm. su so mu tsakanin su da Allah hmm. ko ba su ba mu komi ba suka nuna mana soyayya a ransu eh. kaga ni a rambe kaga irin garkwancin nan da muka haɗu ka tsana kusan ce ni garkwancin da bai taba cin mota a ran muna tare ba eh. amma kuma da muka zo da shi ya nuna soyayya ne tsakanin na da shi eh. ya nuna kwamfida yana so na eh. ni ma kaga dole na nuna ina son shi gaskiya ne saboda yau ina jin irin garkwancin da shi ya ci mota amma na fi shi farin ciki ka fi shi farin ciki a na fi shi farin ciki ah, saboda kaga muna tare kan ma ba za ka gane gaskiya ne ba ka saboda kuma garkuwa ɗaya ne muka zauna da shi zai iya bani sirrin shi zan iya bani sirrin gaskiya ne kuma ba zai ɓoye mini komi ba ɗan shawara ne zai zo ya bani gaskiya ne kuma kaga zama na yankin ku ɗaya da shi yankin mu ɗaya da shi an ce da a misali an ce lokacin eh, kafin ku eh, fito dambe eh. a tsakanin ku kuna dambe a tsakanin bangaren bangare daya kun taba dambe da shi ah, ni garkuwa gaskiya ko da ya to yana dambe ya tsohe ni ga dambe saboda ba sa'an da mina ba eh. ka gane ka ita dambere lokaci eh. kamar yadda na gaya maka eh. garkuwa ko da taso yana dambe da manyan musuke yin saboda ni in za ka diba fa ban daɗe ina dambe ba yanzu da za ka diba dan na ban daɗe ina dambe ba ban ɗan shekaru na ɗan ƙalilan ne ba ta dambe duk wanda zan yi dambe da sunan duka da suka sun girme ni a dambe sannan ba sa'o'in dambe na ba ne to yanzu kana ganin kuma cewa kowaye ya fito filin dambe na da dambe za ka kama shi ai kowaye kuma waye yanzu a arewa da kudu mun ga cewa ba arewa akwai wayo ana ce masa giduga ba a neman ki sai ranar eh, alƙanun bello ka san ya kake ganin zai ai ba ya kaga eh. a ga wanka ayi ta <laughs> yanzu yan kallo yanzu yan kallo ya za su su gane cewa da shagon audun tun ga muke magana yanzu eh. me za ka yi musu mutane su gane da shagon auren tunga muke shagon audun tunga ne kuke magana da shi akwai wani kirari da kai saba yi kirari a cin magani za ka karki kawai ba wani kirari kawai dai mu ne to shago audu tinga a ƙarshe shago audu tinga kenan muka tattauna da shi bayan garkuwar tindo Allah ya bashi nasara ya ci mota a jihar Katsina wacce suka final da shi da Alumbata Isarka wato shago audu tinga yayi court ya ce yau court din da yayi kuma a wurin soki garkon cindo eh, ba su ganin ka ina da yara masa da yara ga shago aurin ga dan bagon ga manin ka ga fbr eh. to in ka zuba wa'annan a gaba ya kenan eh, ah, an tashi